muhammad sallallahu alaihi marsala alaihi salamu sannan maza Allah ya aika bishira ibn suryan al'adawi ya aika shi ila bani ka'ab zuwa wajen bani ka'ab su bani ka'ab min kuza'a cikin kabila kuza'a suke ya aika shi لأخذ الصدقات sadaka ta amwalihim don ya karbo sadakokin dukiyoyinsu ah, da ya tahi yi vaminawan banu tamimu cikinsu akwai banu tamim na lahun masu makautaka da su su wannan wato ya aika su ah, abin na famana ahum to kenan na ahun banu tamim sai banu tamimu sun ka hana su waɗanda wakilan da mai gidan mai aika ila bani ka'abir shi malam bishiru da aka aika su bayana da shi da jama'a tai sai banu tamima sun ka hana su da aka aike su banu tamima sun hana su na lawan masu makwataka ga wa'ancan da aka aika su banu za'a. sun ka hana kansu min da'ima ma da alaihim sun ka ba da abin da an kafar lanta gare su falamma alima bai zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanda maza Allah ya gane haka arsala ilaihi arsala ta uyanata bin sai annabi ya kara mai mabiya shi malam bishir sai annabi ya aika mai ƙarin mabiya su mallan uyaina ibn hasinin fiye hamsi na farisan a cikin sojoji mayakan sama guda hamsin mina a arabi kuma ƙauyawa na ya samun mai kunsan wani lokaci matsala in an kaga tana da girma ƙauyawa aka samu kamar da kun ga matsalolin najeriya da an kaga sun yi girma sai aka samu ƙauyawa ana ce musu 'yan banga sai an kasa su kun ga abin na na maɓannata sun yi tsoron 'yan banga bisa ga tsoron 'yan sanda don su 'yan sanda yi na su ko waɗanga ba su waye ba saboda haka da al'amari ya kai haka sai annabi ya samu kawayawa wayanda su umarnin da aka ba su za su yi kokari su tabbatar da shi fiye da wanda ba su ba wajahum ya zo masu wa harabahu ya yake su wa kaza wa kaza minhu ahada ashara rajulan kuma ya kama mutum goma sha ɗaya cikin su wa ihda wa 20 imra'a da mata guda ishirin da ɗaya, maza guda goma wa na sabiyan da yara ƙanana guda talatin. wata wajaha bil kulli ila madina dukkan su ya huskanci madina da su wa amara alaihi salamu amma za Allah ya ba da umarni bija alihim fi dare a ramla ya ce a kai su gidan ramlatu bintul harisi wato duka sai an ka aje su gidan ramlatu a bintul harisi to kun ga dai wato haka dai maza Allah yake ta sasariya a ƙaramin yaƙi don an ka je kaza da an ka je abu kaza sai a ɗaukan mai mataki ya an ka ji wani kuma a ɗaukan mai mataki ya an ka ji wani kuma a ɗaukan mai mataki haka dai ake yi ba wai abin na a wa da kwa gani abubuwa yau ba wato ba bari kaka sai an yi ka an kama bugu ka ce a da gaske suka ka tashi ka hira dan ce zuwa ramawa ba tanadi haka in an ka buge ka so guda kakka bari a dawo duk an yi ma dubara an ka buge ka so guda to kai ko kai kokari ka kare kanka ka hana irin haka nan wato ka hana irin haka nan ya koma aukuwa to haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta yi a gwargwadon wanda ya kamata a abin na na a kowane lokaci ita wannan mata ramlatu wato ɗaya ta daga cikin matan da suka wa annabi mubaya'a sun ka shigo musulunci to sai wahudu tamim ayarin banu tamim faja'a fi asarihim wahudu tamim sai wani ayyari na tamima sun ka zo bayan wucewa wancan ayyari na mallan bishiru da uyena a fiye wa ɗarizu cikin ayirin akwai wadaridu ibn hajib sannan kuma akwai azzabrakani ibn badr kuma akwai amr bin ahatami wajalasu yantaziruna rasula sun kallalla suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an sai an kai musu hari gashi an kamo a ganima da yawa cikinsu Kunga an kamo musu maza manya mutum goma sha ɗai an kamo mata ishirin da ɗai an kamo yara guda talatin don an kawo madina ba taba kowa ba ya ce haje su gidan ramlatu ya san suna nan tahi su tawa an sa abinsu ba ganimarsu masu maka ba musulunta maka son su yi saboda haka sai ga wannan ayari da suka aiko su a mallan Amurbin a hatammi suka yi zaune fajala su suka danna yantazirunar rasula suna jiran manzo abu abda alaihim sadda ya musu ya daɗe bai hito ba sai sun ka nuna su lalle ƙauyawa na na domin wara ilhujirati sai sun ka dawa bayan ɗakuna yi. gida mai tara sun ka rarraba ko waɗanda sun ka tsaya wajen wanga ɗaki suna kira maza Allah bi sautin jabin da sauti na ƙauye ya Muhammad akarij ilaina nufasiruka ya Muhammad kai yi wurin mu mu maka alfahari nufasiruka mai alfahari gare ka bayan na, madahana zainu duk wannan mun kai yabo yabon mu a ce mu mun kai yaba mutum to yabon mu kawana ko sanna ma akwai mutanen da yanzu aka ce wani ya yaba ka sai a ce to kowa ne ya yabe shi amma akwai wanda yabo ne an ga cewa na ya ce wanda wani ya yaba ni ya zama wani ba wani abin kwarai na to shi na su manya na suka ce kai to wato mai maka alfahari domin mu kawa ne wa inna zammana shainu wanda ko mun ka zarga zargin mu aibi na ga mutum duk wanda mun ka zarge shi to zargin mu aibi na gare shi to suna ta e, kira manzon Allah sun kewaye gida ne sun kasa tsayawa sheto da kai nai su yi magana da shi saboda su ganin suka su wata tsiyana dole ya hito ko bai tashi ba to manzo Allah dai bai hito ba sai da lokacin hitowa ta yayi baka raje ilayhi alaihi salam annabi ya hito wajen sokar ta'azza min siyayin ya cutu garmi da sautin su karar da suka suna kuwannan rai ne ya ɓaci kwarai ya ce su. saboda kun san ko kai yanzu wani ya taho bayan ɗakin ka ya matsa ma da kira ko bai je duci bisa kwano ba ya yi ta kira ya yi ta kira kaga ranka zai ɓaci don me yasa bai tsaya bakin kowa a ka hito to ko da annabi ya hito waƙatta za haƙiƙa ya ceto min siyahin saboda kuwarsu to wafihim zala. wayan ga mutane a kansu wannan ayoyin ƙur'ani suka sauko fi a wa'ili suratul hujurat ƙarshen suratul hujurat innal ladina yanadunaka min wara'il hujurat lalle wayannan da ka kiran ka bayan dakunan ka aka sarhu la yaqiluna mahiyawan su mahaukata na ba su da hankali walau annahu sabaru inda a ce masu hankali na suka yi hankuri hatta ta karuje ilaihim haka yato gare su da kana khairan lahum da ya zama alheri gare su wallahu ghafurur rahim Allah mai gawara ne ko mai rama. inda kuka ƙara gane mutanen ga mahaukata na an ce an kamo an ce an yaƙi da su an kamo zuriyar su ganima sun taho ma suka bada a basu kuma sun kamo alhawar ma suka bada a basu zuriyar tasu kuma suka hauka, kun ga wannan ya nuna mahaukata na shi yasa qur'ani yace akasaruhum la aqilu mai yawan su ba su da hankali to ko gobe mahaukaci ya to gidanka yana da bambanci da wanda ba mahaukaci ba inda ya mahaukaci na ko gobe ya to gidanka yana da bambanci da wanda ba shi ba don sai ya gwada mahaukaci na bayan shiru sai ya gwada shi mahaukaci na shi ma wani abu wannan mai hankali bai ne yanzu ka to gida irin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dore mai kuwa wai heto kai mai kai mai takama don yabonka mu yabon mu awani zargin mu ko aibi na ga wannan mun ka zarga to wani irin mutum na duniya wanda haka nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wani mutum na zargi ne yaka zama aibi ga manzo Allah babu shi amma su mahaukaci ba su gane haka nan su su mahaukaci ba su gane haka ba da haka ƙur'ani ya ce a yi hankuli da su ya rasulallah mahaukata na ce to wallawa ga furar rahim an gafarta mahaukata na haka yan kasan mutum mahaukaci na ko ya ma kakka da musu yahi mai abin da ka yahuwa yahi mai abin da ka yahuwa Eh mutane da kuwa gani ba ka gane mai hankali sosai sai ka yi hulɗa da suwa mai yawan mutane a tahuna mai yawan mutane a tahuna hankalinsu ba cikakke na ba mai yawan su hankalinsu ba cikakke na amma sai ka hulɗa da mutum ka wa wanda ba kai hulɗa da shi ba ba ka gane sai ka gane a wannan ƙwarai na ai shi yasa kuwa gana ana samun matsala haka kawai wani in ya ga wani a mai hankali sai ya ɗauki ɗaya sai ya bashi ɗan rigima kaɗan ta da sai gana shi mahaukaci na yabba ya ce wani kuma sai ta yi zo kuɗe wani azai kai mai hankali na ɗo kuɗe ya ce sai ɗan rigima kaɗan ta taso sai ka gane mahaukaci na kawo ya ce in kaga abu bai kai ya kawo bai ce wallahi sai ka suke ta yarinya tana son zaman gida ce wallahi sai ka suke to mahaukaci na bai da hankali shi ko wani mahaukaci abu bai kai bai ya kawo ba sai ka ga ya ɗauki abin bugu ya kama bugu ya yi hmm. ko ya ta bacin ta irin bacin gana yan je ga ya shegiya ke wa isanki zai ga ta a malami a mahamaukaci na saboda abu uku suna ɓoye hauka abu uku suna ɓoye hauka wato wani za ka gan shi malami to mahaukaci na ilimin nan na ɓoye hauka su. mahaukacin kwarai na sai ya ɓaro ta kan ganewa ka gane mahaukaci na wani mahaukaci na amma yan kuɗin da agare sai ana gani ne a ba mahaukaci ba kuɗin nan na sun gare ya hauka na mahaukacin kwarai na inda sun kare da ana ganewa wani mahaukaci na amma ya shiga siyasa an yi zaɓe ya ci to wannan milkin da an gare ya hana a gane mahaukaci na eh, sai shi ta baruta to waɗanga abubuwa uku fansa suna ɓoye hauka wanda bai da ko guda cikinsa shi aka taunin gada ya cewa da mahaukaci na kaji abin da ya yi don haka shi ya sadu abin da za a yi aka so a yi istihara eh dan iska na ma wakaci na ah, to na ji eh, wani yana wa'azi eh, a kasar national jiya yana haɗin shi aka wa a shege wala duk a shege da aka babu wanda bai yi ba ko mai wa'azi na wani a shege da aka babu wanda bai yi ba kuma kare ka yi shirin da mutane a ta bayyana mana ai shi ilimi ɓoye hauka ya kai kamar wadda kuɗi ka ɓoye hauka kamar wadda mulki ka ɓoye hauka amma mutane da kuwa gani masu hankali ba su da yawa shi yasa kuwa jin ƙur'ani na aka tsaro wallahi a kilo don haka za abin da za ka yi in ɗiya gare ka za ka ba wani to kai istikhara gani ne kakai baka san wanda yake ba don baka kulla hulɗa da shi ba radda ka kulla hulɗa da shi to kana gane wanda yake to ya istikara Allah shi ya sani shi yasa cikin istikara kuka jin mai istikara cewa wa anta ta'lamu wa ana la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub kai adda iko ni ban da iko kai ka san abinda a cikin abinda. Wata alamu wala alamu kai ka sani ni ban sani ba wanta mu ghuib kai an masanin gaibobi to so ne kai ka zaba mai harakar da kai da ka san wanda take ya ya kamata ni domin gaskiya wani baka sanin wadai ka sai kunna hmm? eh duk wanda wanda yake baka yi hulɗa da shi ba ba ka sanin hali ne idan eh, kana tare da mutane haka ba hulɗa ba ta kama ka da shi ba ba ka gane ko wani yi, to don haka abin nan eh, ko ba shi eh, abin don haka ba shi abin na. a shawara ko wani na a yi istikara ga Allah ya faɗa mai kai ho baka san hakika na abin gaba shi ya sani to roƙonka haka roƙo ne ka kai ya yi maka zaɓi kuma istikara ko hankalinka ya kwanta in ka ji kuma kana jin cikin zuciyarka hankalinka bai kwanta ba komai hmm. ko ka yi a hankalinka ya kwanta da farko daga baya kuma Ta ji hankalinka biyu ya ɗan koma ɗan tashi ya ka so sake yi kila wani abu ya canza bayan da an zaɓan maka kila yanzu wani abu ya canza ga abokin hulɗar nan naka da abin nan da za ka yi eh za a yi shawara kamin a yi tsakara eh, in an kai shawara an ka ba ka shawara ka shawarci masu hankali sun ka ba ka shawara to sai ka sai ka yi istikara in ya zafan ma ya kwanta ma da hankali sai a yi ko da za a yi matsalar kaji kuma hankalinka ya koma tashi ko kuma istikara yana yiwa wani abu ya canza ga wannan da an ka zaɓan maka da domin huwa ya alamu wa an talata alamu shi ya sani kai baka sani ba ita istikhara ba kariya ta kai domin shawara ta tsakaninka da Allah kuma annabi ya ce a yi ta annabi ya ce ka yi shawara da Allah ɗin to ka yi shawara da shi Allah shi mana zaɓi wa kana waqatu waqatu dhuhri lokacin da mutanen ga sun ka iske annabi ya shiga gida na zai shirya ya hito sallah azhar to sannan na suka miyo ga kowa ga gida fa zana bilalin bilal yi kiran sallah wa da kalan nabi sallallahu alaihi wasallam da salati sai annabi ya shiga domin sallah wato annabi bilal ya yi kiran sallah ba don su annabi ya hito ba don lokacin sallah ya yi ya hito shi sallah malam suna gani ne ya hito bai tsaya magana da su ba Wata Allah kubi sai sun karfe shi ya na suna waɗin na hannu nasir min tamimin mu mutane muke cikin banu tamimin ji'ina bi sha'irina mun zo da mawaƙinmu mu wa kadibina mun zo da mai huɗubanmu mu mu maka waka wa nufakhiruka mai maka alfahari kun shi lokacin sallah don mutum ya zo ba ko komi girma ne lokacin sallah ba ka tsayawa ta tashi komi girma ne wannan da ya ce a sallah na wannan lokaci ya yi shi amma babu laihi ka biyo suna zaune haka sai ka wuce can gace ce sannan ku da zuwa za mu yi sallah ne ka wuce in ka hihita su aka Allah ka tsaya shi ko Allah zai gwada maka Allah amma in ka hihita Allah a kansu ko sun yi hushi to Allah zai yadda da su don ya san ba bata musu ya amana haka ba wato neman yarda ta yi amana haka to bayan sun gaya ba annabi wa yannan manganu wai da mawaki sun kato don haka shi na a alfaharin nasu mawaki gare su wa ƙala lahun alaihi salama sai maza Allah ya ce musu ma bi shi'ir bo suna ba da waka an ka aiko mu ba wala bil fa wala fakhari umirna ba da alfahari aka umarce mu ba shi kenan kun ga ya karya abin nan lagos ba a yi koma da waka balle ku mai alfahari da mawaki kun ka tawo ba a yi koma da alfahari balle ku mai alfahari ku ce mai alfahari za ku yi sun masalla zuwa sai ya wuce ta wata salla a zuwa wace ma a haula wuri jalu wafani bayan ya gama salla a zuwa sai aya dangane mutanen ga sun ka zo sun ka taru haula wuge bayan ya gama salla ya tafakaru na suna irin wanga alfahari nasu bi majidin suna takama cewa da girman da aka gare su banu ne. wa majida aba'ihim da girman da aka babannin su wa qadi madaha amr bin ahtami az-zabraqani babban su suna ne az-zabraqani ibn badr to mawaƙin nan nasu ya yabo gare shi ana ce mai amr bin ahtami ya yabe shi amma da ya yabe shi sai bai haɗi alheri ne duka ba shi ko sai ya yi hushi ba ka haɗi duka faƙala ina hula da'un cikin yabon da mawaƙinsu ya yi mai gaba annabi ya ce wannan dattijo ana mai da'a fi an da yake wurin zama ne wato nadi kun san wurin zama kun ga nadi na nan wannan wishi an nadi namu to shi wurin zama ne ana mai da'a sayyidun fi ashirati kuma cikin kabila sai shugaba ne sai ya tsaya nan bai wani sauran girmamawa ba faqala zabraqani sai zabraqani ya ji takaici shi sarkin sai ya ce hasadani ya rasulullahi wannan mutum ya yi hasara ta ya yi halaye na duka yayi yi hasara ta hasadani ya rasulullah wato li sharafi yi hasada ta saboda darajata wa kada alima abdullah min maqala ya sai ina da alheri he da wanga da ya faɗi to mi da bai faɗi duka ya sai ina da alheri he da wanga da ya faɗi shi ko ya ji takaici shi mawaƙin ga wa kala amru sai amru ya ce innahu innahu lazaminu muru'a shi mutunci ne walakantacce na bai da mutunci ka gane shi bai da mutunci da azu ya yaba shi ya ce mutunan kwarai na dai yi ƙura'ani gaye na yi ƙunci gare shi takaicin mutane ya kaji la'imul khali ‘yan uwan uwa ta yi duk marasa mutunci na kuma abin da na a faratiyar gadabi to farata algadab bi waje rasulullah sai ga huska manzo Allah alama fushi ta bayyana manzo Allah ya nuna alama fushi bai ji dadi ba ka bashar sai ne jinta na dubu goma ɗan yanzu itace sai sai ka ce yanzu ba a sayan wa'annan tankaya dubu goma kuna ji ya yabe shi da hwari ya ce mutumin ƙwarena ya yabe ya ce mutumin ƙwarena shi ko sarkin sai ya ji ba a faɗi abin da ya kaso a faɗi ba sai ya hushi da mawaƙin sai mawaƙin yanzu ya aje wa'ancan da ya faɗi na ƙwarai sai ya faɗi miyakun ɗabi'u ne wa'anda ya sani sai fushi ya bayyana ga huskan manzo Allah ya gabana za ka yi wani kaci mutunan kwarai na kuma ka ce muguna abin da ya ɓata wa manzo Allah rai kenan ya zai ce na kwarai na kuma yanzu ya ce muguna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi la akhati la bi qawlai amrin saboda sassaɓawa maganganu biyu na amuru ya tsaya ne ya tsaya nan ba sai ya tsaye biyu saboda maganganun amuru sun saba wakala sai annabi ya ce ma'amuru ya an kai kai haka kace na ƙwarai na kuma yanzu yanzu ka koma kace muguna me ya dalili wakala sai ya ce ya rasulallah laqad sadaqatu bil ula ya rasulallah abinda na haɗi na harko nice mutunan ƙwarai na na faɗi gaskiya abin da na sani na halaye ne na ƙwarai shi na na faɗi wa ma ka zabta fi saniya na biyu da na faɗi ni ce mugu na ba na ƙwarai na ba ban yi ƙarya ba raditu da can farko na yadda da shi wa qultu a hasana ma alimta sai na faɗi abin da na sani mahi kyau ga hali na faɗa mahi kyau abin da na sani na hali ne daga harko wa gadautu yanzu ko da ya husata ni wa qultu aswa ma alimtu sai ne faɗin mugun abin da na sani gare shi duk waɗanga abubuwa da kaji na wadi duk gaskiya na waɗi sada nace na kware na wayannan abubuwan da na wadi na kware yana yanzu yanzu ko da ya banna mai rai sai ni ban magana na kware din waɗanga miyagun abubuwa da kaji na wadi shi na yanzu to sai manzo Allah ya gamsu alaihi salatu wassalam a faƙala alaihi salam sai annabi ya ce ina mina bayani da sihira lalle cikin bayani akwai sihiri kun ga annabi ya sa annabi ya yi hushi amma da ya bayani kuma annabi ya huce haka bayani yake da kasan sihiri wadda kasan sihiri na aiki haka bayani ka sai shi yasa kuwa ganin 'yan siyasa suna sayarce ku lokacin zaɓe su sayarce ku a sai ku bi su kwana biyu sai ku kama ɓace ubansu to bayan an ƙare dai sun ma asalama alƙawar sai mutanen sun ka musulunta bayan lewan ga alfahari duka farar da nabiyu alaihi salatu wassalamu a tsarawan sai annabi ya mai suwa musu su da an ka kamo wa hasana ta wani ya kyauta ce kyauta ta musamman ya ba su kyauta ta musamman bayan an ba su ɗiyansu da matayensu da kuma da tijawansu wa kamu maddatan sai sun ka zanna dan lokaci na inda annabi ya ta'allamu na biyar ƙura'ana suna koyon karatu ƙura'ani wa yatafaqahuna fi dini suna neman fito ga addini kun gani don dori wato wanda da musulunta sai ka iske shi makaranta shi yasa kuka je yana cewa Allah ya gawata mu izala farko duk wanda ya zama ɗan izala makaranta ka gani ne dole kana da dadi wanda biyun zan ɗan izala inda ɗan izala farko na makaranta ka gari ne yanzu ko wanda biyun zama ɗan zala mai yawa Allah ya sauwaka ba sai mun haɗi ba duk abin da ba mu haɗi ba kun san shi game da yadda kuke yanzu saboda haka a yi ƙoƙari a yi gyara duk mutumin da bai karatu wato ba a samun wada aka so gare shi eh su mai da hankali su gane karatu wannan wannan gaskiya na wannan gaskiya na a mai da hankali a gane karatu in an taho makaranta a mai da hankali a saurari abin da an ka taho yi domin duk wanda bai mai da hankali ba bai gane abin da aka san ya gane dole na sai mutum ya mai da hankali ya kunga akwai wasu wanda kullum ana nan tare da su wasu ma da ta gare su amma kun ba su gane ba in ka so ka gane ba su gane ba ce mutum ya karanta ma wani abu eh ba su mai da hankali na amma wanda ka mai da hankali yana mai da hankali yana kula da abin da aka karanta in an ka gama kuma yana nazari abin da bai gane ba kuma yana tambayawa to wannan zai zama malami insha Allah to yanzu mun dawo abin na na mun dawo zawajir. Allah ya gafarta mana qala da manziri wala yakaba annaka tarata hadhihi duruq tukasibuhu quwwatan ba ya koyuwa wannan na abin na hanyoyi na wannan hadisi tana taimaka mai da ƙarin ƙarfi kusan hadisin da muka kwana ciki na yi, ruwa ya kara idi wai za iftakara abin nan wai za a addat ilai wai za a sabahu khairun hannatahu wato ke na utta utta alaihi kun san cikin haƙƙin makwauci na muke in makamanci ba haƙƙin makwauci na muka magana a mu taso daga can hadisi na sama na dabrani wa dabrani an mu'awiyah bin haida qult ya rasulullah ma haqqul jari ala jari nice ya manzo Allah tambaya nika yi me a haƙƙin makwauci akan makwauci ne kala in mare da ustahu ya ce makwaucinka in bai da lahiya ka gaishe shi wa in mata shayyatahu in yin mutu karake shi wa in safara wa in ƙara daka in yin nemi rancinka a qaratahu ka ara in yadda nema aro gare ka in kana da abin da za ka ara mai sai ka ara mai rana guda ana bashi don in ka bashi in baka bashi ka gane mutumin kwarai na yana da alkawari ko bai da ba ka ganewa to amma in ya zo ya ce a ranar kaza sai ka ara mai to kaga in bai mai suwa maka ba yanzu ka gane kowane na in bai mai suwa ma ba ka gane muguna to gobe in ya dawo in dai ka ara mai bai mai suwa ma ba ka gobe in ya dawo ya ce in eh, ya ce a ramin naira dubu ka aram gobe sai bai biya ba ya dawo ya ce a ramin naira dubu a ba shi a hamsin ka ce ga dai abin da ka iya baka ba ni baka aro amma ga taimako na sai ka samu ya hamsin ko mutala sai ka bashi ko kuma ka dai abin da iya wa sai ka bashi to haka ake da kai da makwauci wai na awara ta tattau in yi rashin sutura sai ka ba shi sutura in kana da kusan dori ba yanzu ta ba yanzu sai ka ga ko talaka yana da tawahi sun kai kala uku talaka hmm, sun kai kala uku to dori ko kala gudan nan ka gani gare su an gare gaba su an gare ba cikin gidan nan babu wasu yan ba su ba kullum da su zaka gani ne don haka idan ya kai sun keci har ya fara zannawa tsiraici ne ya bayyana to sakarta sai ka suturta shi wato sai ka samun mai wata 'yan riga da ɗan wando wanda zai sawa wabi ruwaya la'abu ya shafi cikin wata ruwaya ta abu shafi waye nisa naka a antahu in yan nemi taimako gare ka to ka taimaka mai lokacin da ka ya nemi taimako gare ka na abin da kaka iya taimaka mai ko da shawara ko wani abu mai kama da shi to ka taimaka mai a yan taho wani ya taja a ɗaya taho in ya buƙatu ya zama bai da gaba ɗaya ko mi bai da to samu abin da kan bashi kamar yanzu ya abinci ya bai da kana talaka iri nai ka samu kashi guda cikin hudu na sa'i ka aika mu a kana tilaka kama dai kai ma ta kanka haka abinda dai aka so kakka hana hal tafqahuna ma aqulu ma aqulu lakum shin kuna gane abinda naka hada muku mai gida na ka tambaya hal tafqahuna ma aqulu lakum kuna fahimta abinda naka ga muku shi mai gida shi ya magana ni kuma ni na ka magana da harshen da mai gida hodi yana cewa da mai gida ya ce kuma shin kuna ganewa kuna gane makwauci wanda ake da shi ko lan yu'addiya haqqal jari illa qalilun ba mai iya tsare haƙƙin makwauci sai jama'a yan kaɗan min man rahimallah cikin wayanda Allah ya wa rahama Allah ya sa mu cikin wanda yawa rahama wato ba mai iya kiyaye haƙƙin makwabci sai mutane yan kadan da Allah ya wa rahama ba waɗa aka yi da shi ba wanda dai kaka iyawa kaka yi wa bi kara'i bi cikin wata ruwa ta khara'i wa Wai za a idza iftaqara futta alai in ya sake buƙatuwa lalura ta koma sawa sai ka sake ba da ɗan gudunmawa gare shi kuma futta alai sai ka dawo gare shi kuma da ɗan gudun mawaka wai za a saba wa khairun hannaitau in wani abin alheri ya samai sai ka taya shi horin ciki ka taya shi murna Wai na saba wa musibatun azzaitahu in wata musiba ko ta same shi azzaitahu sai ka yi mai ta'aziyya idan musiba ta same sai kai mai ta'aziyya ba ta wa za ka na nace aiko can na ce wallahi kaza sai ya faru kun san makwataka yanzu ke in matsala ta samu sai a ce ko ce. Ba zaman ɗaya na aiki amma ko can yana nan yana jiran shiga ka haɗa cikin wata matsala ya ji daɗi wai za mata in yan mutu ita ba ta janaza ta bi gawa ta yi karake shi wala wala abin nan tasadil alaihi bil bina'i kada ka yi gina ka tsawaita gina gare shi wato kakka mai dogo gina ka hana iska ya bugo gida ne a fata juba an horiya ka tare mai iska kakka mai dogo gina ka tare mai iska ka hana iska ya kawo gida ne illa bi izini sai da izini ne shi yasa kun ga gidan sama in dai cikin gidaje yana za a yi ne inda ba cikin gidajen ka ba to sai ka nemi izini ga makauta makauta ina so yi gidan sama me kun ka ce sai ka samu kamin kai wannan sai ka samu ɗan kaya ka ba su ka shahe bakinsu sai ka wara musu ga abin da ka kaso eh kana cewa zai ci haba alaji to alaji sai ba hana ka alaji ka ci gaba Allah ya ta albarka to kaga sai ka ji daɗi ga rayuwarka haka ake wa abin na na illa bi izini wala wala tu'dhihi bika abin na bi fa'ihi idrika kada ka cuta mai da kamshin tukunyarka ka samu kayan ka samu kayan dadi a ita suya duk gida ne ya game da kamshi illa an tagarfa lahu mina sai in kana dan diba ka yan mai sai in kana dan diba ka yan mai Allah sarki Allah ya gafarta mu uwayen mu in an ka sau wani abin daɗi an ka kawo ga gida in an ka dawa ana gamawa yara sai so a sama wanga sai ka kai gidan wani a samu wanga te ka kai gidan wani a samu wanga duk makwatan nan sai ya'yan ma kowa ya giwa guda giwa in an ga sauta ga gida an ka dawa ta sai a sa ruwa da yawa wadda annabi ka son a sa sai yara na tun da magariba malam ba a barin yawon kai ta gidaje gidaje har isha'i da ya dawo a ce to akai gidan wani da ya dawo akai gidan wani wani gida ana kai ma mutum biyar dattijawa a suna ci hmm, miyan nan waka iya samun irin wannan wannan miya to idan ka san ka dawa kayan daɗi gidanka to amma in ka san ka iya wannan to kun ga kamar yanzu abu na da sauki yanzu idan ka to ka sai wuri a gabar gode bera yamma gode bera arewa gode bena kaga a koma kama kudu ka sai yan hila inda a wurin ya zama duk gidanta na kaga kanshin tukunya ya kabe kai gidan kowa amma ɗan gida ɗa guda hegi guda kamshin tukunya ka ta isa ga na a kudu da na arewa da na gabar da na yamma kullum sai ka musu kullun haƙina nasu na makautaka za ka ba su haƙin suna na makautaka ai malan uwayenmu da sun wuce ba a ce musu yanzu ya kaɗai abin nan shedanun da ba san inda ake ba su ce ai yanzu an yi addini an yi addinin baki da baki an yi addini amma addini tsintsa dore an yi addini ai rashin addini ya kawo hitunan garkuwa gani cikin ƙasa ai duk hitunan garkuwa gani rashin addini ya kawo shi ai sadda akwai addini ba ku gare su ba dama sai sun tabbata ƙarshen zamani addini zai yi rauni kuma hikintinnu za su yawa saboda raunin addini wai ne ta baki hatar in ka sau kayan marmari ba a lahu min haka ɗan yan mai ciki in ka sau kayan marmari to ka ɗan yan mai wa in lam ba'al? ba da khilha sirra in ba baka yan mai to shigar da cikin sirri ai shi yasa ne ga wani makauci wanda ban san shi ba amma matakin da na ga ya ɗauka sai ya birge wato kowa garai inda mutane duk suke da ƙoyi makwauta ne kowa can kowa ce take sai ya dawo nan ba inda ne babu kowa kowa nan sai ya tsari na ya mai da kowa gida ne nan nije kayi daidai kayi to can bai iya ba su sun yawa bai iya musu sai tsari kowa ce da baya inda gore bai shi ɗaya da kowa da in ya ɗeba kayan daɗi ne sai ya buɗe nan ya shigi rasar lokacin da ya gara ma buɗe ya kuma sai ya bi inda wa'aikar ya dawo ba shi ɗai babu ƙofa kowa wurin nan na ga ma makwacin nan ban san shi ba ban san kowane na ba amma dai kowane na ni dai wanda na ga yi din nan na ga hikima baka ji annabi ba Wai ne sharaita baki hatar idan ka so ka marmari fa ahadi lahu mina dai an mai ciki ba shi kyauta ciki wai lam ta fa'alin baka ya aika baka iya aikatawa fa adkhil hasir shigar da ita cikin sirri to ya bi annabi kaga cewa wani abu wanga makauci ahli sunna eh tun da ya bi annabi bai iya bai iya yi wa mutane wanda suka so shi ya kuma kauce ma hanyar da zai cuce su ai da ma in baka yin wani mutane kaka cuce su to to ka gani kamar in yana da babbar riga in ya hawa mashin ne yana kawowa sai ya saki hannun riga ta ya rike kunshi ne suke shiga cikin gida kuma in an ka raba shi kashe bari rasa su to da shigar eh don kun san waɗanga yara wani da an ba shi wani abu ga sanan ma sai ka ga daddare ma a raba abu a ba yara sai ka ga yaro wai ajewa zai yi makarantar boko zai na ya ta shi gwada ma ɗayan talakawa su ji takaici to duk hana ma yara yin haka duk abin da zai cutar da abin nan makwabta to ba a so ne ko nina makwabcin nan ko ko fir'auna na wala ya karuji wala ya karuji bi hawala duka kada tsiyanka sai to da abin nan na marmari da ka koyi ka su sai to da shi waje liya giza bi wala do don ka tsiyan nan su ji takaici a hana musu a hana maɗiyanka hitowa da shi kuna da yajin don hakokin makauta ko? da Allah ta kuna ganewa warawahu al'azwahani binawai azwahani ya rawaito shi da ruwa ya irin wannan Kala habibul munziri wala yakfa anna kasarata ba ya ɓoyowa in inji munzir ce bai ɓoyowa yawan hanyoyin hadisan nan to sibu kuwa tana aikata mai ƙarfi wato tana ƙara mai ƙarfi wadda barani bai sanadin hasanin ɗabarani ya roto da sanadi mai kyau ma mana bi man bata shaba'ana bai yi imani da ni ba wanda ya kwana ya koshi wajaruhu jayawan makwauci ne yana yunwa ilajen bihi na gehe wa huwa alamu shi ya sani malamai sun ce makwauci ne ilajen bihi mata tai inda duk mutum ya kwanta mata ta a kwance gehe ba ɗaya ne ba ba wani waje ba makwaci ne wanda duk ya san mata ta ga ta kwanci gehe ne tana jin yunwa kuma ya ƙoshi. bai bidan mata abinci ba dole na kuma ya bata abinci bata abinci ba kyautatawa na ba dole na ba kamar makwaci na waje shine in ka ba ya kyautatawa na to ita ga makauciyar da a gehen ka kwanci gehen ka ba ta abinci shi ba kyautatawa na ba wajibi na to duk wanda ya kwanta ya yi kwana mata ta yana jin yunwa shi kuma ya koshi bai imani da annabi ba ga abinci ba ta yi ba cewa an kai sai ta ma abinci dole nawa kaka biyan ta wata sai ka ce ka sawo mata a ba laihi na ba kyautatawa na gare ta kuma ba ta yi ba ba ta kyautata ba wannan ka ga rashin kyautatawa daban don mutum bai kyautata ma bai hana ka ba shi haƙi ne don mutum bai kyautata maka bai hana ka ba shi haƙi ne ko irin wannan na da kake wadda kaka yi tuwa ce katon banza Allah ya sa ka ka dawo gidan ga lahiya Allah ya isa min gari ka baka isa bai halitta ka bata da yin waran ya taba ta kai yi a duk mace da kaga tana yawan bacin mijinta in ya bata abin ta kaso ta kowa yabo duk mace da ka bacin mijinta ta kowa yabo miji in ya bata abin kwarai hankuri na abba ta da halina hankuri na abba ta da ba wani abu na ba hankuri na abba ta da kadiba abinda da ta kaso in ne kana shi ko makana ta ce tana so ka sai mata duk in ta ta yi ayi tana bari Allah ya isa in ta ta ta yi kowa addu'a ta yi kirushin na addu'a kaji Allah dai ya gafarta mana wa bi riwayatin sahiha cikin wata riwaya sahiha laysal mu'min ba shine mu'mini ba allazi ya shiba wanda yake koshi wa jaru jaru makwaci ne yana jinwa makwaci ne yana jinwa duk lafadin yana komawa ga mata ce don ya ce wa huwa ya alamu wanda duk ba matarka ba wani ko shekara guda yana jinwa in ba wurin da aka ɗumi kaka zama ba ba ka ji don dai makwacin ƙwarai na sai dai irin makwacin makwacin naka irin yaran gana na zamani wanda aka ana ma kyamara su ta yabon wani mutum da ya ba su kuɗi to su da sun je wa kowa na sani amma in dai mutum mai mutunci na sai dai ta kama ka sani in ba ta kama ba ka sani wa ɗabarani kuma ɗabarani ya ruwaito ja'a rajulun wani mutum ya zo faƙala ya ce ya rasulallah aksini ka bani sutura ka taimaka min da tuwayi fara da hannu sai annabi ya kau da kai gare shi ya yi awon bai ji shi ba faƙala ya ce ya rasulallah aksini ya manza Allah ka suturta ni faƙala sai manza Allah ya ce amma laka jarun lahu fadala sau bai ni? ba ka da makwaci wanda yake da sauran tuwahi biyu wanda adda riga da wando kala biyu ba ka da makwacin da adda riga da wando kala biyu ahalabala ya ce ina da mutum guda na ya ce gairo ahidin ba ko mutum guda ba ba ko mutum guda ba ina da abin nan makwauta wayanda duk suna da tuwahi kala biyu qala fala na bainaka bai na wofin janna ce, Allah ba zai tsakanin tsakaninka da shi cikin aljanna ba kuna ta tara tawayi ba ku sai iya iyakarsu ba sai dai kun san yanzu kuma in za ka ba su sai ka diyo irin wanda ka ba da wani sai ka ba shi tawayi ya ya ba sai zuwa ba ma bai da su amma ya dore kyamatawa ya yanka ba shi to hayin da za ka ba shi a halin da ake yanzu ko kashe shi za a yi bai ya ɗonka kamar su amma sai ya ɗaura ƙyamar tuwayen da za ka ba shi da yaron wannan tale shi talauci ne ya kashe shi tun da ba na kware na ba balle a yi mai abin kware bai sa abin kware ba shiri da ya sani abin da ya kaso a baya kuɗi ya sai abin da ya kaso ya canyi ya batta can da yawa ita ta yi ita ta sa abin da za ta yi zama abinci wal azbahani azbahani ya roito kan min jarin muta'alliqun bi jarihi yawmal qiyama da yawa makocin da zai ciwo yan makoci ne ranar kiyama ya kula ya rabbi salhaza da yawa makocin da zai ciwo yan makoci ne ranar kiyama yana cewa ya rabbi salhaza ya Allah ka taimaka tambayi dan mutunan ka lima agalaka anni babu dan ya kulle kowa ce gare ni wa mana ani fadalahu ya hana ni falalata don haka da da Allah ya bada wani da abu a ci kuma a ɗayan wasu ce sai ka samu da yawa mutane da yawa kuwa gani da dukiya dukiyarsu ba ta isa babu wanda duniya annabi ya ce duniya ba ta isa kowa ɗan adamu babu abin da ka isa ta sai sai ƙasa ƙabari radda an ka aza cikin kabari an ka ruye da ƙasa to ta isa banda ita babu abin da ka isa da adam in ji annabi kakka dole dima alaji kana ce ai sun fansu alaji sun tara kaza a aikin banza na haka su alaji ba su tara komi ba alaji ya yi kama lura. kai dai yi ƙoƙari cikin abin da an ka baka wanda ka samu yi ƙoƙari ka ɗiba ka yi alheri bari kallon kowa wadda kaka jin murtala kada aljihu kana jiran ta zama naira ɗari ka ci abinci haka alhaji ka jin biliyan dubu da a cikin akawun ɗinai yana jiran su zama biliyan goma ya sai kaya saboda haka duniya ta ba isa kowa ta kai ba kowa ba ta isa wa taimiri wa gairuhu taimiri ya ruwaito kuma da waninsa mausulan hadisi mausuli wa maqaduwan da hadisi maqadui yadda abu fihi wanda ana raunanawa ana raunana shi a ciki ana bi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man ya'khudhu min hadhihi al-kalimati man ya'khudhu minni hazil kalimat wa zai karɓi wannan kalmomi da gare ni kalmomi na mai gida ya kaso ya ba su tako zuwa ga jama'a ya ce wa zai zo gare ya karba fa ya amalu bihin ya aiki da su aw yu'allimu man ya amalu bihin ko ya ya karantar da wanda zai aiki da su shi shi ya aikin ko ya faɗa ma wani wanda ka iya aiki ya yi shi ne iya aiki amma dai ya sanar mala abu huraira ce fa ana ya rasulullah ni ce gani ni zan karbi wa'annan in yi aiki da su in karantar da wasu ko in karantar da wasu in ba yin aiki da su don in matsala ta kyautata kun sa abu huraira yana cikin wa'anda harko yana cikin wa'anda sun kashe shahara da talauci don abu huraira ɗaya ka tasowa zai na masallaci ya faɗi har yara su ɗora a shuri ne da kawasan harin ihin kila mahaukaci ne sai ya halka shi wallahi ban da hauka yin wata wallahi ban da hauka yin wata to kun ga farko yana da matsala ta talauci kwarai da gaske don haka a faɗa mai ya haɗa ma masu ke aikatawa Ya ce ni ya rasulullah ni zan ya karɓa su fa akaza bi yadi yace maza Allah ya karɓi hannu ya rika hannuna fa adda khamsan ya kida mai abu biyar. fa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqil maharim maza Allah ya ce ka ji tsoron abubuwan da an ka haramta abubuwan da a haramun gare ka ka ji tsoron su ta kun a abadin nasi ka zama mahi ibada mutane ka nisanci haram ibada ya kaɗanta ishe ka warda bima qasama Allahu laka ka yadda da abinda Allah ya raba ya baka abinda Allah ya baka ka yadda da shi Ko ni Allah ya baka to yadda da abinda Allah ya baka bari kallon abinda ya ba wasu ba kawai abinda ya baka ta kun aganan nace ka zama hi wadatan mutane ka ga in ka wadatu da da abinda an gare ka sai ka ga ala zaina mamaki wai wani ne ya ka samu kuɗi ya ga gashi da kuɗi baka taɓa tahowa nan ce gare ba baka taɓa tahowa bi taimako gare ba kuma kullun ci ka kai radda ka samu kayan daɗi ka ci radda baka samu ba ka yi hankuri radda ka samu zuma ka sha radda ka samu maɗaci ka rince ido ka haɗe ko mai kai ciki to in ka zama haka nan ta kun aganan na sai ka zama yi wadatar mutane abu na uku wa ahsin ila jarika ka kyautata ga makaucinka ta kun mu'mina ka zama mu'mini abu na hudu wa hibbalin nasi ka so ga mutane ma to ka, nafsika abinda kaka so ga kanka abinda kaka son ka samu ka so sauran musulmi ma su samu iri ta kun musulma ka zama musulmi na kwarai wala ta kusurar da kaka kakka yawaita dariya wato ka bar zuwa wurin hira kenan don kowa ka zo a wurin hira kan dariya kam bai ta don gama wanga mahaukaci ya toye ba da wata data ko baka iya dariya ba sai ka yi to kaka yawaita dariya wa inna kasarata hiki na biyar kenan lalle yawan dariya mito kalba tana kashe zuciya yawaita dariya yana kashe zuciya saboda haka ba a so mutum ya zama yawan dariya yawan dariya yana kashe zuciya wasan ko yanzu ku a wuraren da kuka zama labari da ya aka basu a ita kwasar dariya shi yasa inda kaga mutum ɗan hira na kullum bai iya zama a makaranta bai iya zama masallaci sai dai wurin hira to kakka wahala ka game da shi zuciya sai ta mutu ko ka soye wani abu bai yi ne matattar zuciya gare amma in ji wa in ji mai gidanmu ko? ta Allah ta kuna ganiya kuma Allah ya ba mu iko kwana nan wuri ina wanga babu ni hikai duk kowane mutum ya yi ƙoƙari ya yi gyara kai kana nan kana ɓacin wani kace bai taimako kai ga ka kaƙi taimako wanda ya kamata ka taimaka inda don an kai magana ka ce wai kai talaka kake wai kai ni a gari ka wanda za ka ba mutane eh? Eh, wannan sa'alar rama kenan ko ai ba sai da shanu kawai ba komi dai an ga mutum wannan dai ya eh, yi kokari ya kula da haƙƙin mafautaka abin nan da an gare ka ciki ne na dama ƙura'ani ciyayi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda an ka ta ma arziki ne to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi farko nan dai yawa duk ka samu sai ka dan yan wasu duk ka samu sai ka dan yan wasu haka dai kullum kullum ba wai ka ga mutum na aikata alheri ka ce aiwa ne aiwa ne ya samu na samu to kai ka samu kaga wani yana yi kana hannu wai samu yayi to ko kai ka samu wannan da ka samu shi na zaka diba ka bari amma kuma duk ku lura ku gane kowa abin da yayi shi za a yi mashi wanda ya zama danko shi kuma shi ta shi ta ma da lura ta a ah? shi ta ma da lura ta wanda dai kai shi aka yi ma duk dai wanda ya yi sadaka da naira goma ga yini aƙalla sai an ba shi naira ɗari kai ko bai samu naira ɗari ba sai ya samu naira ashirin wanda ya sadaka da naira goma mahi ƙaranci a nuka mai biyu ko bai samu ɗarin nan ba mahi ƙaranci a nuka mai biyu in ko mutum ya ce shi don ƙona shi shi ta ishe rawa ne don ƙona ya take layi ne na wasu ɗaya ka kallo rahe abin gani wallahi ba sa wallahi ni ba ni ganin ka kai ahli sunna akwai yanzu kai wallahi ba malami ahli sunna yanzu wallahi wallahi ba malami ahli sunna mata ya bi sani ai yayi kowa sani wallahi ni ba san malami ahli sunna ba ga wallahi kuma shi ga shi ko uwa ce ga ta zan tana haɗe abin nan lahiya yake ta gani ne waɗanga yara na wanga lokaci wai wani ya yi sabo kowa don kashi mai kowa uwa ta ya gaishe ta da sahi in ya sauka ya kawo mata ta ta gani sai ya sabo kowa bayan ɗakin uwa ta ta yi ka bi hmm. ka uwa ta ta gani kuma ya babba abin mamaki mutanen wai fa haudu sanin wa wa'azi za su yi wanda kai uwa ma uwa sai ta gani abin da ya tsore shi kuma wai mai wa'azi na ni na ga wani mai wa'azi da uba ne ya abin da ya hau bisa bisa ɗin ya ya ɗebo ɗin ya ya ya kawo ya sai suwa ya sai ma uwa mai wa'azin nan ya sai ma uwa mai wa'azin nan abinci ya faɗo ya ji ciwo mai wa'azin nan an ka kiro shi an ka ce mai taho ka ga babanka ka san halin da yake yace na sani to taho kiya ta ɗaya za ka yi asibiti duk abin da an ka rubuta na magani a sai mai a kula da shi to nan bai koma mutum na magana ba Kuma mai wa'azi na dan me kaka ce ya taimaki obane da ke obane asibiti amma dai kare na shi ka ce ya raki uba asibiti wai wannan da ya ce ya raki uba asibiti wai ko magana ba a yi mai ba ba mutunan kwarai na ba kuma sawa bisa mimbari suna ta kalluwa suna ta kalluwa bisa membari ba kai yara ka kuma ce Allah kuma ran kun kashi ne. <laughs> kabbaran na aka mai shi yasa ya da a shi wani na suna yan zugewa su ko yan agaji yan zugi na aiki to yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam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 Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da shawar sabonka Allah ka taimaka mana ka tawa mana asiri ka ishe mu kunya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu, uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka tusaya musu Allah ka taimaka musu Allah ka gafarta gunuban su baki daya Allah ka sa aljanna masu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar uwayenmu Allah ka sa aljanna makoman tare da su ka gafarta mana Allah ka gafarta ma matayen matayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiya cikin su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da ƙannansu Allah da albarka sunayenka ka sa aljanna makoman Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya ya waɗanga da ka ba mu da wayanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mai kiyama Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyarka Allah ka sa mu shiwon hannun abin mu Allah ka rika mana su ka wake mana su ka tsare mana su da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka zauna da mu lahiya almasiran nan tamu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah musamman wannan makaranta ta mu ka ƙara mana shiriyarka Allah ka ƙara mana shiriyarka Allah ka ba mu mataimaka na ƙwarai Allah ka ba mu mataimaka na ƙwarai Allah ka ba mu mataimaka na ƙwarai Allah ka ba mu mashawarta na ƙwarai. Allah ka ba mu mashawarta na ƙwarai. Allah ka kama mana aikin ga Allah ka kama mana aikin ga Allah ka kama mana aikin ga ka ba mu gudunmuwarka da taimakonka Allah ka ba mu gudunmuwarka da taimakonka Allah ka shirya mana makarantar makarantarmu Allah ka shirya mana makarantar mu. Allah ka shirya mana makarantar makarantarmu kada ka bari kowa ya barkata mana su kada ka bari kowa ya rikita mana su saboda albarkar sunayenka Allah ka kare mu ka kare su kamar shi su gidajen su uwayensu su gane su wanda suka son su gane su don albarkar sunayenka da sabobin ka madaukaka Allah ka tusaya mana Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka Allah ka kare mu ka kare abin nan masallatai mu Allah masallatai mu ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka shirya limamai Allah ka shirya limamai Allah ka shirya limamai Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka shirya ladannai Allah ka shirya ladannai Allah ka shirya su ka kare su ka kare su ka kiyaye mu baki daya Allah ka shirya mamu Allah ka shirya mamu Allah ka kare mu ka kiyaye mu ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan muka ka kare wuraren sana'o'in muka ka kare wuraren tayoyin muka ka kare inda duk muka hita ko da dare ko da rana ka tosaya mana Allah kai muna arzikin tahiya lahiya Allah kai muna arzikin dawowa lahiya Allah ka azirta mu alkhairai duka Allah ka tosaya mana ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da bisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljannu da sauran halittunka ka gafarta mana Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka gafarta mana ka gafarta mu dukkan bayinka musulmi Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad